bazan bar ki ba mai suna bazan bar ki ba bazan bar ki ba alƙawarin ya so na gaba bazan bar ki ba mai suna bazan bar ki ba bazan bar ki ba alƙawarin gina na sa gaba Bazan barki bar ki ba mai suna bazan barki bar ki ba bazan barki bar ki ba ko dare yana fargaba mutum biyu zai kasance mutum uku eh. kamar irin yan shaye-shaye haka dai amma dai dan hayyacin yan daba kenan yan daba daba hmm. za su ɗauko fefa da madara da koko suna mamman na fastar wannan mutumin Eh, suna haifar mannan dan siyasa dan mannan wajen dan siyasa shi hmm. kuma wannan bai daɗe da dawa irin daga yankin ko kudu haka dai daga neman kuɗi to irin da shi da abokansa suna zagaya anguwarsu ne su biyar hmm. sai suka biyo ta wannan layin suka ga wannan suna wannan kai to kuma kawai dai an nuna wasu 'yan daban ne su ma a'a ba 'yan daba ba ne kawai su ma dai amma din ka gane su ma fa irin marasa jin ne amma adiresin suke noma suka zo kai mu za a yi wa rayin mutunci mm. har anguwar mu za a shigo ana wani kokarin fasta wani kai kai dan kai baka da hankali kuwa waye ne ka gane yadda za a yi ya mana tsaka ji tsaka ji yadda za a yi tsaka ji yadda za a yi kana jina idan aka tashi za a yi abin za a nuna wasu mutane ne a wata unguwa amma duk shafi ɗaya ne ka gane mm. a wata unguwa suke sai wasu su kuma suna tafiya suna liƙa fasta ko a'a ya san cewa mai liƙa fasta yana iya nisa har ya ba unguwarsa abin da nake nufi yawa ka gane yau sai su su ce musu ku idan za ku liƙa wannan fasta a unguwar su ku mu idan kuka zo unguwar mu mu ba ma irin wannan abubuwan saboda ku ciccire su ku tafi da su mu ba ma wannan ai abin da nake gaya ma yawa eh ba wani za a nuna ya dawo ya bai dade da dawo ba wai fa bai dade da dawo ba din eh. misali to aje dai sun zo din ka gane yawa eh dai zo ce kai mu za ku rai mutunci ku shigo unguwar mu kuna manna mana hoton yan siyasa mu muna siyasa ne mu mun daina siyasa ba ruwan mu da kowa ba za mu zafi kowa ba tun da kan suke so saboda haka ku ciccire kayan ku ku bar nan area da su kar mu kara gani wani daga cikin ku ya kara zuwa nan zai manna mana fasta eh. sai sai eh kana gani idan yazo zai za su ce haka sai wani sai shi daga cikin su eh. ka gane idan suka yi kokarin su hana su sai su ce masa a wani ne fa kautu ɗayan da yake a zaune shi kuma sai ya tashi kamar zai zara wuka ya ce wani mu ina ruwanmu da mu ya shafe mu ne kawai daga gefe sai an nuna wani ka gane misali ba eh. za a nuna mutane ne suna tafiya suna leƙa fasta kamar apple waya da jikin gida to da in na gama nawa sai ka ya ka ji gyaran gyaran ai haka ne wannan magana da muke shine gyaran ai alasa ai ba zai yi kuma a ce ka tsaya ka ji ko unguwar mutane kuma su ku za ku fara cire musu makami a ba su za su fara cire makami ba kana jina idan suka zo kamar yanzu kana kana zauna a nan ungo ku sai suka zo kana ji suka shigo an cika baki sai haka ji suka shigo mutun ya ka tsaya mana ka ji yadda eh. abin yake mutun ya taho daga nan sai ya zo ya wuce gaban ka sai ya mika fasta a nan eh. sai ka ce masa a ah, kai ya za ka zo unguwar mu kawai ka zo ka lika mana fasta idan za ku lika wannan fastocin a unguwarku ai sai dai ku sai dai ku zo ku biyo ku da tafiya ku shawo kwana ku gani suna lika ba wai mutum zai zo ya wuce kai lika fasta ba haka ba ku da koke kai yadda kake son fasta suna liƙa fasta su su kuma sun zo za su wuce kun zo za ku wuce kuma ta wata wata hanya kenan ai ta wata hanya kai kake misali a wani layi a layin ku ne amma ku dai kawai ba ku san ana yi ba da mm. kun wuce sai kuka gani mm. sai kuka ga wannan ma na hankali ne kuka tanka mm. da kuka tanka kuma sai sai wani daga cikin wani daga cikin ku yake cewa wallahi muka ƙara ganin ku zo nan kuna manna mana fasta wani wani dan siyasa wallahi sai mun sai mun kun ɗebi kashin ku wallahi mm. sai ɗaya daga cikin sai ce kai wane ne bai ce kai wanan banza kai karya ne ba wallahi sai ɗaya ce ba sai ɗayan ya ce kai wallahi karfe ruwa itace gari mu ba yan kaza kaza ne zo ka caka to wa yake da confidence din da zai ce a zo a caka kaga mai manna fasta unguwa ya zo sasanci yake ma yan unguwa ne suke da yan unguwa ne suke da yancin su ce zo ka caka to ya za a yi wancan su fa kuma a tsokano su fara cire wukar shine abin abin nan sannan in sun cire wukar su kuma wannan ce zo ka a lokacin da suke kokarin kikir kikir din wannan ya cire riga ana kai mu za ku warai mutunci wallahi ba ta ana kokarin fada ana ya ya guri zai hargitse sai wani tsoho zai ce kai kai kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya hmm. me fari ne menene ke faruwa kai wani kai mu haka muka yi da iyayenku ai mu ba mu yi haka da iyayenku ba za ku zo ku kawo mana jagaliyanci da gaban siyasa anguwa me ya faru hoto kaga hoto suka zo suna liƙa mana na wani banzan ɗan siyasa to shi dama bai daɗe da dawowa ba ai bai san waye ba mutumin ko mai taimako ne ka mm. gane mm. sai tsoron ya ce a kai ba ka da hankali ne ba ka ganewa wane ne ba ga mantawa ne kaga je ka gama karantunmu kaga ayyukan da wane yi sannan ka je ka duba ka ga tallabi da yake rarrabawa na gajiyayyu ka je ka duba kaza da kaza da kaza da wani baka da labarin wani ko dan kwanan nan ka dawo shine ku ku kai kun ci gidan ku ba za ku gaya mara waye ba ba za ku a aiwawa mu mun ga suna wani jijji da kai ne suna wanta to ai wannan ai da ba za su suke rawa wannan da suke liƙa garin nan waye ma baya son sa ba ma anguwan nan ba mm-hmm. ai wannan mutumin kirki ne ai ka a to ai tun da haka ne ba kai da Allah ku ya hakuri mamman ai hakuri sai wani ma dauki fastan ma ya ce samu ko to bari kawai sa ko kon sa ai tara za mu shikenan fa ya kare wannan yayi eh. Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki barkamu da warhaka barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ni Niyasir Muhammad Bako shugaba a wannan tafiya ta mununiya film production wadda muke da niyya kuma da yaƙinin nunawa mutane abin da ake kira films da kuma rayuwa ta dan adam a najeriya ko kuma a wajen najeriya bayan haka ina farin ciki da sanar muku cewar wannan labari namu mai suna dan kasada ina ganin shine labari na farko wannan wannan kugiya ita ce za ta fara buga shi kuma idan ta buga shi ba ma mu waɗanda muka yi fim ɗin ba iya waɗanda suka san mu ma dole sai sun yi bulo saboda haka we have to be one kamar tsintsiya ba irin waccan ta shara ba ba ta siyasa ba eh, abu ne wanda za mu ringa nuna tsagwaron gaskiya muna nuna mutane muna fayyace musu saboda waɗansu still now suna mutuwa da yunwa waɗansu kuma suna mutuwa da wahala wasu suna mutuwa da kishirwa wanda bai kamata haka ba a daidai wannan lokacin 'yan fim sun ba da gudunmawa da yawa especially namu na arewa waɗanda suke nuna cewar idan mutum ya mutu ko kuma mutum ya yi laifi a fim zai iya tuba a yafe masa ya ci gaba da rayuwa to a mu za a samu sabanin ko mutum inda ya yi laifi insha Allah a fim zai samu sakamako daidai gwargwadon yadda ya laifin shi yake saboda haka a wannan fim din zamu dinga nuna reality saboda yanzu rayuwar yanzu ta zama dole sai ana nuna mutane a ita a tv saboda ba sa tsayawa su duba me suke son su yau ko kuma me suke son su gobe wannan labari namu ya kammalu wanda zamu yi shi da mutum goma sha bakwai wanda kuma za mu yi sinasinai guda ashirin da uku wanda abinda nake nufi za a yi fitowa guda 23 banda insatin insatin da suke a gefe akwai insatin da za a yi na wajen wata yarinya za ta fito daga cikin gida za a haska kafarta za a dauki fuskar babanta ya shiga mota sai kuma insatin na biyu da za a yi wajen da za a nuna shi mutumin ya fito daga mota an haska kafa shi ita kuma yarinya da ke fuskarta sun shiga wani waje da ake sai da motoci so irin waɗannan insatin ɗin da muke da su za su nuna wa ɗan kallo cewa lallai akwai wani abu da zai faru sai kuma insatin ɗin wurin da mutane sun yi wanka sun je gidan biki suna ɗaukan ana harkokin biki su kuma suna hoto bayan suna hoto suna zuwa suna sayan cingom suna mannawa a kafarsu suna tako kuɗi daga wurin da ake yin biki suna zuwa suna cirewa suna sawa a aljihu a bayan haka kuma akwai irin abubuwa da yawa da za a nuna a insatin din a wannan labari namu insha Allahu idan Allah ubangiji ya ba mu dama za mu yi shi ba da jimawa ba saboda haka ina farin ciki da sanar muku kuma ina ganin cewa za ku kasance masu alfahari da wannan fim namu da muke son mu kawo mai suna dan kasada to saboda haka ni shugaba nake gabatar muku da wannan zance a daidai wannan lokaci kuma ina fata za ku kasance masu farin ciki da hakan da na faɗa